وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب رحيم قريب من عباده المؤمنين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله تعالى وأطيعوه حتى تلقوه واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين bayan Allah a wannan rana ta sha bakwai ga watan Ramadan hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shekara bakwai, wanda ya daidai da shida ga watan uku shekara ta shida, ita ce hudu ba ta ɗari da hudu a kan mimbarin wannan masallaci ne albarka na mus'ab bin umair da ke nan cikin garin kaduna a kaduna new millennium city taken ban mu a yau shine kwanaki goma ƙarshen ramadana da suka fuskanto mu wanda kwana biyu ne kacal muke da su mu shiga cikin darare masu albarka lallai ku sani ya ku bayan Allah wannan wata mai daraja ya fuskanto ƙarewansa. a kuma cikin kwanakin da suke saura na ƙarshe Allah subhanahu wa ta'ala ya keɓance muku wasu abubuwa na daban ya yi muku kyauta masu yawa da falaloli da kyaututtuka wanda ya zaɓa muku a cikin waɗannan kwanaki da muke fuskanta a cikinsu za ku shiga darare ne wanda malamai suka tabbatar da babu dararen da suka kai su alkhairi a shekara baki ɗaya sannan kuma lokaci ne zai shigo wanda kwanaki goma na ƙarshen watan ramadan wanda annabi alaihi wasallam ya kwaɗaitar da mu mu ƙoƙari a cikinsa domin shi kansa yana yin ƙoƙari a cikin waɗannan kwanaki irin ƙoƙarin da baya yi a sauran kwanakin watan Ramadan. Allah sallallahu Alaihi sallama yana tarewa a masallaci a cikin waɗannan kwanaki, yana kuma kirda don neman daren lailatul qadari. Hadisi ya tabbata daga nana Aisha Allah ya ƙara yadda a gare ta hadisin Imamul Bukhari da Muslim. Ta ce lallai manzo Allah sallallahu Alaihi wasallama ya kasance idan kwanaki goma na dararen Ramadan suka shigo, annabi sallallahu alaihi wasallam yakan raya waɗannan darare da sallah gaba ɗayan su sannan yakan tashi iyalansa ya zamto su ma sun yi sallah sannan yakan asalin wato nisanci iyalansa gaba ɗaya har sai bayan gucewar watan ramadan wannan duka annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin sa ne domin kimtsi da yin kokari da ƙarin ibada fiye da abin da ya saba yi a cikin kwanaki da kuma kwanaki 20 farko na ramadan don haka ya dace ga dukkan wani mutum musulmi ya zamto shi ma mai kokari a cikin waɗannan kwanaki ba tare da tozarta wasu lokuta ko awanni ba a ciki ko jarare ta hanyar yin wasanni ko shagaltuwa da abubuwa da suke na kasuwanci wanda iyakan amfanin su duniya kadai ba za su bi mutum zuwa ga lahira ba domin mutum bai sani ba la'alla wannan ita ce ramadana ta ƙarshe da bawa zai yi a doron ƙasa ba za a ƙara yin wata bafa ce ƙasa ta rufe fuskarsa a kabari yana da gaske abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya keɓance wannan wata ko Allah ta'ala keɓance wannan kwanaki na ƙarshe da su shine a cikin ta akwai lailatul ƙadar, wanda Allah ta'ala ya keɓance ta don girman ta ya saukar da alkur'ani a ciki ya ce inna an zanna Hufi lailatul ƙadar. hakika mun saukar da alkur'ani a cikin daren iko ko ƙaddara, a cikin daren da yake daren lailatul ƙadar, Allah ta'ala ce me ya sanar da kai abinda ake nufi da lailatul qadri lallai lailatul qadri wata ne wanda bauta a cikinta raya ta da bauta ita kadai yafi mutumin da yace watanni dubu yana bauta ma Allah subhanahu wataala Allah ta'ala ya keɓance wannan dare da wasu darajoji wanda sauran darare ba su da shi na farko shine saukar da alqur'ani a jumlaci a dunkule a lokaci guda bi ma'ana daga lauhul mahfuz zuwa baitul izza wanda ke cikin wannan sama kamar yadda duk wanda ya karanta ulumul qur'an zai tabbatar da wannan din sannan Allah ya rinka amfani da lokuta yana saukar da alqur'ani sannan a hankali har tsawon shekara 23 wasu su sauka saboda dalili wasu ayoyi su sauka ba tare da dalili ba zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan dare Allah ta'ala ya ambace shi da ya fi watanni dubu alkhairi dan ya ce lailatul qadri khairun min alf shahr sannan Allah ta'ala ya ambace shi da dare ne mai tarin albarka yace inna anzalnahu fi lailatin mubaraka sannan a ciki wannan dare har wa yau Allah ta'ala yana yawaita saukar da mala'iku a cikin daren ba don komai ba sai dan albarkan da daren yake da shi saboda yace tanazzalul mala'ikatu wa fiha bi izni rabbihim min kulli amr wato mala'iku suna sassauka a cikin wannan dare wa ruhu tare da mala'ika jibril an keɓanta mala'ika jibril da ambato saboda matsayinsa da darajarsa wurin Allah subhanahu wa ta'ala muna da tabbaci a daren lalitar kadari Allah zai umarce shi da ya sauka zuwa doron ƙasa saboda ya shaida ibadun da bayan Allah na kwarai suke ya Allah ka datar da mu ‘yan uwa yana daga cikin abin da wannan dare take banta da shi shine Allah ta'ala yana gafarta ma duk mutumin da ya tsayi da ibada a cikinta amma ya zanto ya tsayi ne yana mai imani da kuma neman lada a wurin Allah subhanahu wa ta'ala don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi ingantacce na cewa duk wanda ya tsayo a daren lailatul qadari yana mai bauta mai sallah imanan wa ihtisaban yana mai neman lada a wurin Allah sannan kuma yana mai afwan yana mai imani da cewa Allah ne umurce shi kuma ya san Allah ba zai saba masa alƙawari ba wa hisaban kuma yana neman lada wurin Allah ba neman wani abu na duniya ba gufira lahu ma taqaddama min dhanbi duk wanda ya cika wannan sharadi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce Allah ya gafarta mai duk abin da ya gabata na zunubansa Imam al-Bukhari da Muslim suka ruwaito dan haka ya ku yan uwa yana daga cikin girman wannan dare a musulunci shine Allah ta'ala ya saukar da sura su kunda guda an sa masa suna da sunan wannan dare wato na lailatul qadri Allah subhanahu wata'ala a cikin suran ya faɗi darajar lailatul qadri a ciki da haka mu sani ibada a cikin wannan dare fa ka dace da ita da bauta a wannan dare kadai wanda zai iya kamo ka a bauta in bai samu wannan dare ba sai mutumin da ya shekara asalin wato 83 yana bauta ma Allah ba tare da ya tsaya ba sannan zai samu darajar da ka samu lalle a cikin wannan akwai kwadaitarwa ga dukkan wani musulmi da yi kokari ya ga ya tsaye a cikin daren lailatul qadari yana mai neman yardan Allah subhanahu wataala domin haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam, ya kasance yana dakon daren lailatul qadari a cikin kwanaki goman ƙarshe wanda kuma daga cikin jararen da aka fi ƙarfafa zato a cikin kwanaki goman nan akwai kwanakin da suke mara ne bi ma'ana kamar ran da aka kai azumin sha tara da ran da aka kai na ashirin da biyu da na ashirin da eh, hudu da ashirin da shida har zuwa dai haka bi ma'ana odd numbers kamar yadda muke faɗi a turanci manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ku yi kirdajen daren lailatul qadari a cikin kwanaki goma ƙarshe na Ramadan Abdullahi ibn Mas'ud Allah ya ƙara yadda a gare shi ya ce ni kam zan mara ya dararen watan ne gaba su ko na gane wacce ce ko ban gane ba ai ma'ana dai na san ina da yaƙinin cewa ban rasa ko ɗaya ba don haka zan samu kwanciyar hankali wanda wannan hikima ce irin ta sahadi? wanda ta dace mu da muka fi su zunubai da rauni mu fi su riko da irin wannan hikima din lalle wasu daga cikin malamai sun karkatar da magana da hujjoji masu ƙarfi akan cewa lailatul qadari ba tana cikin wani dare ne guda ɗaya sananne ba wanda duk shekara za a ce wannan daren ne suka ce baya ta cikin wani dare da ake iya muayyanatin wanda za a ce gata kai tsaye innama akhfa ta'ala hadhihi al-laila Allah subhanahu wata'ala ya koye wannan dare ne liyastahida al-ibadu fi talabiha domin bayi su kokari wurin neman ta kamar yadda suke kokari wurin neman abin da za su sa a bakin su ko aljihunsu ko fiye da haka domin lahira ta tafi alkhairi Allah subhanahu wata'ala yayi hikiman ɓoye ta ne saboda bayi su yi kokari ya ku bayin Allah ya dace ga dukkan wani mumini yi ƙoƙari a cikin waɗannan kwanaki da darare na ƙarshen watan Ramadan musamman musamman musamman yawaita addu'a musamman kuma mu da muke 'yan Najeriya a yau dai na tabbatar mafiya yawan mu sun saduda da cewa ba mu da gata in ba Allah ba sun yarda da cewa in ba Allah ba ba mu da wani gata da zai iya fitar da mu to ga dama ta samu mu kai kukan morin ubangijinmu ubangijinmu shine mai karfi ubangijinmu shine mai iko ubangijinmu shine mai hikima ubangijinmu shine mai sauraron wanda ya shiga cikin matsatsi amman yujibul mutarra idza da'a saboda haka bayan Allah ku dukufa da addu'a kar ku ci haram don cin haram na sa ba a karɓan addu'an bawa ka ji tsoron Allah iya abin da za ka yi ka roƙi Allah ina maka rantsuwa da ubangijin ka'aba wallahi Allah yana karɓan addu'an bayi har a tashi alkiyama in ka ga ba amsa ba to laifin bayin ne ba su yi abin da Allah yake so ba domin ya ce wa idan salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi biyar yarshudun Allah ya ce idan bayina subhanahu ta'ala sun tambaye ka game da ni faɗa musu ina kusa da su ilimi na na tare da su duk halin da suke ciki na sani duk ayyukansu ina sane da su don haka nan abin da suke so ka gaya musu in sun kiraye ni zan amsa in sun roƙe ni zan ba su amma da sharaɗi falyasta jeboli ni ma su amsa mun nawa kiran annabi na ya zo cikinsu ya yi kira zuwa ga abini ina alaƙansu da biyayya da kiran da ya mani su kalli yadda suke riko da kiran da annabi na ya yi gwargwadon rikonsu da kiransa gwargwadon matsayinsu da darajarsu a wurina gwargwadon yadda suka yi watsi da kiran annabin Allah to su sani nima ba abin da ya shafe ni da su fitina da wahala yanzu suka fara gani bi ma'ana falliyasta jibuli sa amsa mun nawa kiran ga annabi na nan ya kira su ina suka bi shi wal yu'minu bi ni ma su imani da ni kar mutum ya zo yana jin ni ke ni na halicce shi amma yana da wani boka da ke bashi sa'a yana da mai bashi addu'a da kulumboto yana da mai halalta mishi da mai haramta mishi duk wanda ya hada Allah da wani Allah baya karban abin da ya zo masa da shi amma ku sani ya ku ƴan uwa tabbas muna da yaƙinin addu'a ita ce karshen ƙarshen mu musamman a wannan ƙasa kuma wannan wata da wannan lokaci wallahi tallahi karkai sakaci da addu'a musamman addu'a ta damuwar kanka ce ta damuwan al'umma ce duka kakai sakaci da su Allah subhanahu wata'ala ya warware mu wasu matsalar da ta fita ka girma tsakanin kafin da nono ma amruna li shay'in a aradnahu an naqula lahu kun fayakun in kaga matsala ta girmama a wurin ka ne a wurin Allah karama ce sai da in bai nufin zartas da ita ba sai da in bai ga daman yin zartas ba hakika jinanan da suke zuba a cikin wannan ƙasa da razani da 'yan uwanmu suke shiga na wahala wanda yau a kama can a kashe can ka ga ana bugu wannan al'amari yan uwa mu maida ma ubangiji shi yasa yanda zai fito mana ubangijin mu yana madakata inna rabbaka labil mirsad duk yadda ka ga abu yayi tsanani na rantsa da Allah idan Allah ya so ya canza shi shi ya san yanda zai ya canza shi kuma idan Allah ya canza shi ba wanda ya isa ya ce ba haka za a yi ba don haka mu luzumci abubuwa guda uku na farko mu kanmu mu tuba zuwa ga zunubanmu mu nisanci saba mu Allah domin Allah yana taimakon bawa ne idan bawan nan ya zamto mai biyayya a gare shi shi yasa kaga bai haifa ba ba haife shi ba dan ka san bai da alaka da kowa sai idan wanda ya masa da'a je masa biyayya sannan abu na biyu shine yawaita istighfar neman gafaran Allah domin dukkaninmu muna yin zunubai Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa Allah subhanahu ta'ala lallai um, min Allah hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa uh, mafi alkhairin mutane sune waɗanda suke tuba zuwa ga Allah subhanahu ta'ala. dan haka nan oh, kullu bani adama khata'un duk dan adam din da ka gani a bankata yana zulubi yana saban Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake khairul khata'un tawwabun mafi alkhairin mutanen da suke zunubi kuwa sune mutanen da suke tuba suke koma zuwa ga Allah da haka ya ku yan uwa mu nisanci zunubai mu tuba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala mu kuma yawaita yin istighfari qur'ani ya nuna she mu cewa daga cikin falalan istighfari shine da Allah ya kaddara sahabbai su rayu da Annabi sallallahu alaihi wa sallam sai zamto rahama a cikin su kuma Allah ta'ala yi alƙawarin matukan yana nan ba zai halaka al'ummansa da azaba halakawa ta bai ɗaya ba sai yayi alƙawari na biyu da cewa idan har baya nan abinda zai hana Allah ya yi ma bayi azaba shine idan bayin nan sun riki istighfari suna yin saba dare ba rana domin ya ce wa ma kana Allah li yu'adhibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adhibahum wa hum yastaghfirun hakika Allah bai kasance zai ma al'ummarka azaba ba matukar kana raye a cikin su sannan Allah ta'ala ce Allah bai kasance zai musu azaba ba idan baka nan matukan suna yawan istighfari da haka ƴan uwa mu yawaita istighfari istighfari yana maganin talauci kamar yadda Qur'ani ya tabbatar istighfari yana ba wanda bai haihu bai samu haihuwa fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu as-samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara idan an yi rashin ruwa an yi fari istighfari na sa Allah ya saukar da ruwan sama dan haka ya ku ƴan uwa mu luzunci addu'o'i irin wanda Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya koyar sannan mu zanto masu kankan da kai zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ba masu yin girman kai a cikin abin da yake na bauta masa ba nana Aisha Allah ya kare yadda a gare ta take cewa na tambayi manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi nake cewa da shi ra'aita in wafaqtu lailatul qadri ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ni labari idan Allah ya sa na dace da daren lailatul qadri ma aqulu me zan ce saboda abinda annabi ya koya ma ka faɗa ya wanda zaka faɗa so miliyan wanda ya faɗa ya ce ka faɗa Allah ya kusan sa fiye da wanda kai ka kirkira naka na kanka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ita quli ga abinda zaki rinka faɗi in har kin ga alaman dacewanki da lailatul qadri اللهم innaka عفو تحب العفو فاعف عني ya Allah للي kai mai rangwame ne mai afwa kuma kana son yin afuwa ga bayinka don haka ya Allah kai mun afwa kai mun rangwame wannan kalman al'afu ta shafi lafiya ta shafi arziki ta shafi haihuwa duk wani alkhairi da baka tsammani yana cikin wannan kalma da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mata kalma ce mai fakin ma'ana domin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa utiti jawami'ul kalim Allah ya bani in faɗi kalma kaɗan amma kuma amfani da alkhairin ta yana da yawa wanda malamai sun tabbatar wannan hadisi yana daga cikinsu. su ku sani ya ku ƴan uwa daga cikin alamomin da ake gane laifin qadari a bisa abin da dalilai sahihai suka zo a cikin hadisi alamomi ne guda uku na farko shine idan aka ce yau misali aka yi ran laifin qadari to a gobe ranar da za ta fito daga gabas za ka ganta ba ta da tarbatsi har ta ɗaga ta kai wani mataki ga ta dai rana ne amma kamar yadda wata haskenta zai da tarbatsi haka za ka tarar da ita sannan na biyu shi ne adinatul qadarin nan za ka ga daren wani dare ne wanda yake bai da zafi mai yawa kuma babu wani sanyi a cikinsa mai cutarwa ko da lokacin zafi ne mai tsanani za ka ji shi bai da zafi mai cutarwa haka ne lokacin sanyi ne za ka ji yana da daidaitan yanayi wanda babu wani abu mara daɗi a cikinsa sannan sai na uku malamai suka ce shi ne za ka ga rana washe gari ta fito kusan kamar yadda wata ke fitowa haskenta ba ja ne can mai tashin hankali irin wanda rana galibi takan fito da shi ba ya koyan uwa mu sani daga cikin al'amuran da ake so mutum ya yi a waɗannan kwanaki goma na ƙarshe akwai asalin wato yin itikafi shine zumtan masallaci manzo sallallahu alaihi wa sallam yana daga cikin sunnoninsa yana lazumtan masallaci ya itikafi ana shiga itikafi ne kuwa dan bautan Allah ba wani abu koma bayan wannan ba ba dan hiran duniya ba hakika manzo sallallahu alaihi wa sallam ya lazumci waɗannan kwanaki goma ta hanyar yin itikafi a cikin su kamar yadda zo a cikin hadisin Abi Sa'id al-Khudri yake cewa manzo sallallahu alaihi wa sallam ya yi itikafi a kwanakin goma farko na Ramadan sai aka ga ya ƙara yi wata shekaran a kwanaki goma tsakiya da ƙarshe sai aka gama manzo Allah ya koma yana itikafi a kwanaki goma ƙarshe saboda kasancewar lailatul ƙadari a ciki bayan ya itikafi a kwanaki goma ƙarshe sai ke ce ma da sahabbai man kana man kana takafa duk wanda ke so ya itikafi tare da ni a kwanaki goma ƙarshe to ya zo mu tare a masallaci a cikin al'asharan ashr kwanaki goman ƙarshe sai wannan ya nuna sunnan itikafi shine tarewa a masallaci a cikin kwanaki goma ƙarshe na nana insha Allah ya ƙara da a gare ta a cikin hadisin Imam Bukhari da Muslim take cewa Annabi sallallahu alaihi ya kasance na itikafin sa ne a kwanaki goman ƙarshe har ƙarshen Ramadana wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ɗauki rayuwarsa a waɗannan kwanaki yake itikafi bayan kuma rasuwansa haka nan su ma matansa suka yi asalin wato itikafi yana da gaske abin da ya kamata mu sani idan an shiga itikafi ba wuri ne na hirar duniya ba ba wuri ne na abin da ya shafi wani eh, gasa a cikin abin da yake na duniya ba itikafi tana luzumta maka ne ka kusanci Allah ka tare ka ba Allah lokaci domin dacewa da wannan dare mai albarka wanda ita ce daren lailatul qadari aqulu qawli hada wa astaghfirullahal azim li wa lakum min kulli dhanbin فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله على وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يوم daga cikin abu na wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake yawaitawa a wannan wata shine yawan kyauta da jin kai ga masu rauni kuma yana ninninka bautansa da kyautatawansa a cikin wannan wata musamman a waɗannan kwanaki masu daraja na ƙarshe wannan zai bayi zuwa ga kira gare mu tausaya ma masu rauni da suke tare da mu da ƙarfafan waɗanda ba su da shi da taimaka ma wanda bai da galihu sawa'un mara lafiya ne dan uwa ne na jini makwabci ne ko wanda aka haɗa masallaci ko wurin rayuwa ko kasuwa ko makamantansu lallai Allah yana so ya ga bajintan kyauta a cikin wannan wata kuma ku sani Allah ta'ala yi alkawari duk wanda ya bashi ya bayar ta hanyar godiya to hakika Allah ya alkawari zai ƙara masa daga cikin ni'imarsa wa id ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid da haka ‘yan uwa kar mu manta da ‘yan uwanmu marasa galihu waɗanda ba su da shi yanzu a wani sun fara murnar sallah ta kusa za su ci za su sha a lokacin da wani kuma abin ma da zai sa a cikin ba shi yake da shi wa ballantana maganar sutura don haka wanda Allah ya bashi dama alhamdulillahi mutane sun yi kokari musamman a wannan shekara lallai mutane sun kokarin yin infaki Allah ya karba ma duk wanda ya yi saboda haka wanda ma bai sami ba Allah ka bashi ladan niyya wanda yake da shi kar ya gajiya ‘yan uwa kar a gajiya abinda kake ba Allah kake ba addinin Allah da kai Allah zai baka yafi wannan ka wurin Allah ka ba bayin Allah kai tawassuli ka roki Allah za ka mamakin yadda kai ma Allah zai taimaki rayuwarka Allah ka ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa namu Allah ka zaunar da ƙasar mu lafiya Allah ka ba mu shugabanni nagari masu jin tsoronka waɗanda za su yi aiki da umurninka. su nisanci dukkan abin da ka yi hani a kai Allah waɗanda suke cikin halin wahala musamman waɗanda aka kama su suke cikin ƙunci da sunan fansa ko makamancin wannan Allah ka kubutar da su don tsarkin sunayenka Allah ka mai da su cikin iyalansu cikin aminci waɗanda suka mutu a cikinsu Allah ka karɓe su a cikin shuhada Allah ka amshe su cikin bayinka wanda suka yi mutuwar shahada masu wannan aiki Allah ka haska zukatansu su tuba idan ba masu tuba ba ne, ya Allah kai ka fi mu sanin hikimanka Allah ka nuna mana kaddaranka da hikimanka da tausayinka akan duk wanda ke da hannu wurin cutar da bayin Allah ya rabbal alamin to da haka ƴan uwa wannan shine a ƙarshe muna ƙara sanar da ku kamar yadda muka yi ta sanarwa a wurin tafsiri mun buɗe asusu da muke neman uwa wanda za su iya yin hannu duk hannu ɗaya naira dubu hamsin muna neman mutum dubu ɗaya da za mu tara naira miliyan hamsin domin aikin masallacinmu da sauran wuraren da ba a gina su ba na wannan masallaci izuwa yanzu alhamdulillahi mun samu mutanen da sun yi nisa muna da akalla mutum goma sha bakwai da kowannensu ya ba da wannan naira dubu hamsin hamsin ɗin muna kira ga duk wanda yake da hali na farko in zai iya gina mana ko Allah ya sa yana tare da wani mai taimako da ke irin wannan aiki to da Allah a taimaka a zo a gina mana wannan wuri ba lallai sai an ba mu kuɗi ba zane da komai na nan mun fitar da shi in akwai wanda zai zo ya yi, sai mu ba shi zanen mu koma gefe mu ta masa addu'a idan kuma mutum kayan aiki zai taimaka mana da shi to muna maraba da shi sawa'un bulo ne siminti ne duwatsu ne roduna ne yashi ne kai kokari kai ma ka sa naka Dakin Allah ne za a gina ba na wani ba Allah kaɗai ya san makoman wanda ya taimaka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa duk mutumin da ya gina ma Allah gida daidai da shekan tsuntsu aka ce ya za a yi a gina gida daidai da shekan tsuntsu malamai suka ce abin nufi duk yanda ka taimaka ko mun kankantan taimakonka shine abin da hadisin ke nufi to shi Allah gida ce zai bashi aljanna saboda haka muna kira ga wanda Allah ya sa suke da hali za su yi wannan gudunmuwa to a taimaka a kawo mana gudunmuwa wanda kuma kuɗi ne za su sa za a iya sawa a cikin account ɗinmu na masallaci 0018854493 Jaiz Bank suna account kuma sunan masallaci ne Allah ta'ala ya ba mu ikon taimakawa Allah ta'ala ya taimake mu da taimakonsa ya kuma dukan wanda suka riga mu da rahama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 اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب إذا شئت سهلا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك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 اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا اللهم اجعلنا من المتقين إماما يا من هو على كل شيء قدير أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير اللهم اعز الإسلام والمسلمين